Lura da zazzafan kalaman wasu daga cikin 'yan siyasar ta Najeriya a yayin yakin zaben da aka kammala a jiya Alhamis, ya sa 'yan nishar jan hankulan ɓangarorin siyasa akan buƙatar su yi karatun ta nutsu don ganin komai na wannan zaɓe ya gudana cikin kwanciyar hankali. Saboda haka nuna halin dattako ya zama wajibi ga kowane ɗan Najeriya. Hajiya Zara Maina wata tsohuwar 'yar jarida ce da ke bin diddigin harkokin siyasar wannan ƙasa. Yaƙin zaɓe yadda ake faɗi ya yi zahi saboda shekaran jihar ma adda kashe mutum ma an yi wannan abu ne wanda ke tada mu hankali mu mutanen nijar demokrasiya eh, kuriwo'in jama'a ita ke ba mutum mulki ba tashin hankali ba da bangan siyasa da abin da ba mu fatan ya aku a nigeria saboda an ce eh, abin da ya taba hanci idanuwa ruwa suke yi muna fatan jama'an nigeria su yi zaben nan lami lahiya 'yan takara kuma su yarda da sakamako allah ke ba da iko yardan talaka ke ba da iko kamar yadda doka ta haramta wa kowane mutum tsoma hannunsa a harkokin siyasar kasar da ba shi ba yasa wani mai sharhi akan al'amuran yau da kullum ibrahim amadu tunatar da 'yan nishar mazauna najeriya nauyin da ya rataya a wuyansu game da zaben na 16 ga watan fabrairu ya kamata su nura munan ƙasar Nijar mun yi zaɓe 'yan Najeriya ba su sa hannunsu sai taimakon sun ka bamu na kayayyaki waɗanda za mu huskanta zaɓe da su to kenan abun da yake su nisanci abun da zai kawo matsala tsakanin Nijar da Nijeriya saboda kwanci hankalin su can kwanci hankalin Nijeriya ne in Nijeriya hankalin ta ba kwanci kenan su da kansu hankalin su ma ba kwanci suke ba ba za su iya zamna can in dai har matsala ta tashi ƙasar Najeriya kenan abun da muke fata ubangiji Allah ya sa 'yan Najeriya su gudanar da wanga zaɓe su yi shi su ƙare lahiya sa'annan kuma su haɗa hannuwansu da sauran ƙasashe na Afirka waɗanda suke da iyaka da su a yakin wanga ta'addanci da yake na yana matsa ma jama'a ƙasa. A yadda wannan zaɓe ke ɗauka hankalin jama'ar Nijar, shugabannin addinai sun dukufa ga addu'o'in zaman lafiya tare da gargaɗin matasa su nisanci duk wani ɗan siyasar da zai yankura amfani da su don tayar da bore a kan maganar zaɓe. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga mai a jamhuriyar Nijar.